Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan shawo kan cin zarafin jama'a a cikin iyali kama daga ma'aurata da 'ya'yan da suka haifa ko kuma 'yan riko ko masu aiki a ƙarƙashin su Yau shirin domin iyali ya karɓi bakuncin uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari. Wadda ganin munin wannan lamari ya sa ta haɗa kan ƙungiyoyi da masu ruwa da tsaki da nufin ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan lamarin. A cikin hirarsu da wakilin Hassan Maina Kaina, Hajiya Aisha Buhari ta yi ƙarin haske game da taron. Taron dama mun yi niyan yi ta da daɗewa, Allah bai sa mun yi shi ba sai wannan lokacin. To kuma ya zo ya haɗu da wani abun da ya faru kwanakin baya wanda a mata da miji suka yi faɗa har miji ya rasa ya rasa ran shi. To mutane da dama suka yi ta mun magana na ce musu ai dama ina da niyan yin wannan abun kuma Allah ne bai sa na yi shi ba har zuwa yanzu. taro ne wanda ni na shirya ta a haɗe da unfpa wani tallafi na, na united nations to um, mun haɗa kai ne da su don dama suna nan najeriya suna aiki kan cin zarafi da sauransu suna abubuwa da yawa to sai na ɗauki wannan fannin nan na cin zarafi so yau muna launching program ɗinmu na war against abuse yaƙi ne ga cin zarafi ta kowane iri cin zarafin yara safara da mata da maza cin zarafin gajiyayyu ko uh, tsofaffi fada tsakanin mata da maza eh, matan aure da mijinta da kuma 'ya'ya da iyayensu da sauransu duka yanzu za mu zauna mu duba yadda abun yake tafiya tare da tsarin mulkin kasar na abubuwan da yake cikin tsarin mulki da abubuwan da babu kamar yanzu misali rape case din nan fyaɗe a da kaina a kano na je na ga wata asibiti to akwai wasu kungiyoyi da suke bin maganan fyaɗen to mun da fara samun nasara to shine muke gani gara mu tattara gaba ɗaya mu zauna mu gani hukuncin da ake ba wa'anda suka yi fyaɗen nan ba tsanani ɗin nan shi yasa mutane suke ta ci gaba da yi su kuma iyayen su yi shiru su ci a rufa musu asiri kada 'ya'yansu su girma ko ba su yi aure ba da me to su kuma sun ɗauki wannan ɗin kamar ba mai magana so a ci gaba da yi har ma abokin uba ya yi ma dan yar abokinsa ko dan abokinsa da sauransu ba abin da bai faruwa to yanzu akwai wani ma wanda aka ce da aka yi fadin aka ce ma wata a cikin kotu ɗin ne aka bata dubu goma aka ce ta je ta duba lafiyan yarinya so wanda ya fyaɗen shi ya tafi so kaga irin wannan abubuwa abu ne na tashi hankali ga wurin mu iyaye mata shine yanzu muka haɗa kai gaba ɗaya da ƙungiyoyi 27 a najeriya wanda suke zaman kansu suna tallafa ma jama'a ta kowane hanya ne na cin zarafi idan muka duba a matsayinki na uwa waɗannan ire-iren wato abubuwa na fyaɗe yana faruwa a sassa daban-daban na najeriya wasu suna ganin cewar kamar akwai matsalar hukunci kamar wato babu wani kwakwaran hukunci ko kuma matakan da ake bi domin tabbatar da laifin fyaɗe yana da tsauri da gaske ba ganin akwai bukatar misali a ce majalisar ƙasa a sake duba yanayin wannan doka sannan kuma ƙara gyara hukunci e shi ne insha Allahu za mu zauna mu tattauna mu gani hukuncin da ake musu in yayi kaɗan a ƙara tsanani kowanne abu ya fitar mishi da hakkin shi dama a cikin mulki yadda mutane za su yarda da mulki shine a fitar ma kowa da hakkinsa to shine wannan da ni kungiyata ta future assured mun haɗa kai da ƙungiyoyi guda 27 za mu zauna mu tattauna in mun gama tattauna za mu fitar da sakamakon mu sai mu nemi majalisun kuma sai mu gaya musu ga abun da muka ga ko hukunci ya yi kaɗan ko yayi yawa ko gwamnati eh, ba ta kare mutane sosai da sauransu duk dai in mun gama za mu san mene da yake za mu haɗu da wayanda suka fi mu ilimi da experience da kome da kome za mu haɗa da su abinda mutane nan suka zartar shine za mu ɗauka sai mu yi eh, gaba da shi kamar alal misali zuwa na kano steel Uh, ina ji ko md na cmd ne na asibitin wanda muka hadu da shi yake mana bayani ya ce suna da section gaba daya na treatment irin na rep da eh, da zara an kawo yarinya to ba wani binciken da za a yi dole ne a tindin to yarinyar din a take nan yanke za a yi kome da kome ko operation kome za a mata saboda yawanci duk suna shiga suna zubar da jini da sauransu to na ce masa a nan asibiti aka sa wuri musamman na wanda za a karbi irin wannan emergency din a police station ma ya kamata a tsara inda za a karbi irin wannan kes din a take a fara hukunci idan ya je kotu kada ya wuce sati biyu in muka duba batun miyagun kwayoyin nan musamman a nan arewacin najeriya idan muka duba yadda wannan abin ya zama annoba musamman tsakanin matasa da kuma mata wane kokari kike yi dangane da shawukan wannan lamari maganan shan kwaya magana ne wanda ta riga ta addabi arewacin najeriya kowa da kowa sani kusan a gidaje goma in ka irga maybe guda takwas suna da kangararru akan shan kwayoyi kuma har yanzu na ji mamaki yadda ba a maida shi abu ne na muhimmi wanda za a sami shi ido a kai ba to amma a matsayinmu na matan shugabanni akwai kungiya na matan gwamnoni ta arewa suka haɗa kai suka samu waɗanda suka kure a kan yadda za a yi a maida yaran kan hanya mai kyau sun zauna sun tattauna da su yanzu shekara mai zuwa cikin january insha allahu za a bude rehabilitation center guda ɗaya za mu yi launching ɗin shi wanda muna neman goyon bayan gwamnoni su tallafa ma matansu because mu mata mu muka fi zama kusa da yara kuma al'umma ma in ba mata ba yara babu al'umma so muna roƙon gwamnoni um, musamman eh, northern governors forum su taimaka yadda za a yi a tallafa ma matan nan kowane jiha mu samu rehabilitation center guda ɗaya wanda zai ringa duba yadda za a duba yaran nan a cire kunya ringa kai su ana abun nan su ana maida su kan hanya excellency ke uwa ce ya kike ji idan aka ce matsalar kwaya da kuma shan kayan maye yanzu ya yawaita ba ma tsakanin yara mata ba a'a hatta matan aure a cikin gidaje abin ya zama ruwan dare eh haka din ne um, especially um, a kano kamar yadda muke ji labari uh, wato yawanci duka suna zaune ba abin da suke yi matan ba su da sana'a kuma sun ɗora ransu akan mazajen sai abin da suka ba su su ma mazajen ba wani abun kirki ne suke samu ba to wannan yana, yana jefa su cikin wahala da yawa kamar yanzu ina ba da um, hanya da mata su fito su koyi sana'a muna bin jiha-jiha muna bauchi mun je mun yaye wanda suka koyi sana'a su kusan da dubu ɗaya haka muka yaye su already mun riga mun yi a kano kamar mutum dubu biyu da ɗari uku so duka dai in za a samu gwamnoni su tallafa ma matan su su ma matan da basu da sana'a dina musu hanya su koyi sana'a in kuma sun koyi sana'a a basu dan tallafi kaɗan in kuma an ga ba a ba za a iya ba da wannan tallafin ba kowa da kowa sai a bude wani wuri musamman na wannan sana'an kowai shiga yayi ya biya dan kuɗi kalilan ya tafi ban sani ganin cewar akwai batun rashin sanin yanci da dama in an sami matsaloli na fyaɗe iyalai da dama in aka yi wa 'ya'yansu fyaɗe sun gwammace su yi gum da bakinsu wanda hakan ka iya shafar rayuwar yarinyar a nan gaba wane hoɓɓasa kike yi domin ganin cewar an shawo kan wannan matsala domin a fito a nemi 'yancin duk yarinyar da aka zalunta Ah, muna tunanin wannan dai mun gama wannan taron taron da za mu ƙara yi za mu yi ne musamman da malamai da sarakuna don su ne su suke da su suke da faɗi a cikin al'umma kuma in sun yi magana kowa zai ji su kuma zai ɗauki mataki da sauri fiye da mu matan mun yi magana. Hajiya Aisha Buhari uwar gidan shugaban Najeriya. Binciken da wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Clean a takaice ta gudanar na nuni da cewa Ana cin zarafin mutum ɗaya cikin uku a cikin iyali, yayin da tashin hankali da gallazawa abokan zama ke karuwa To nan gaba a shirin za ku ji tattaunawa da shirin yayi da masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan irin wannan matsala. A ganin ku menene ke haifar da cin zarafin ƙananan yara ko abokan zama a cikin iyali, kuma yaya za a iya magance wannan matsalar? Sai ku kasance tare da shirin domin iyali. Muna godiya ga baƙuwar tamu uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari da ta ba mu damar tattaunawa da ita. Yanzu a madadin wakilin mu Hassan Maina Kaina da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.